ministocin gwamnatin buhari 36 tuni suka shiga ofis da yawanci ke babbar sakatariyar tarayya da ke daura da majalisar dokokin tarayya kotun koli da fada shugaban kasa masana siyasa na ci gaba da duba kwarewa ko dacewar ma'aikatun da aka tura ministocin da shin za su kawo canjin da ake nema ko kuwa a'a ga misalin kosa da ganin an ga canjin a kasa daga wani wanda ya fi amanna da tsarin shugabancin pdp jauro hamadu sale muna da arzikin mai muna da arzikin jama'a muna da arzikin noma muna da arzikin amma kowa yana cikin fargaba kowa ya gaji me ke faruwa ne ya kamata mu bincike kanmu in gwamnati tana da laifi to ya kamata a faɗa mata in kuma mu din ne muke da laifi ya kamata mu faɗa wa kanmu a jara amma ba daidai bane don ribar wani haka kawai sai a zo a dinga wahalar da mutane ba daidai bane a nasa ra'ayin tsohon sanata alkali jajiri na ganin gajin hakurin wasu daga yan Najeriya dan zakulo mutanen da za a aiki da su ingantattu har yanzu gwamnati tana nan shirye-shirye take saboda tsabar barnar da ta samu an yi na shekara goma sha shida shi yasa nake cewa mutane kar Allah ya jarabce mu saboda Allah ya yi mana ni'ima Allah ya ce fito mu daga cikin cewa ƙasa tana so ta ruguje Allah ya bamu wannan bawan Allah din da zai zo ciyar da ƙasa gaba sannan mutane suke ta wani korafi suke cewa a'a su ga yanda suke so a yi to wallahi da kai haka an yi wa Allah butulci shi ko jigon jam'iyyar gwamnati APC Muhammadu Inuwa Yahaya ya yi takarar abin da suke hankoron cimmawa abin da muke bukata kuma shine matsayin jam'iyyar APC ayi dalilin da dukkan ɗan kasuwa dukkan mai sana'a dukkan magidanci dukkan manomi dukkan wanda ya san cewa an yi abu alheri zai zo masa ya yi sana'arsa cikin sauƙi ya samu dalilin da rayuwarsa za ta inganta gwamnati ta yi aikinta yadda dukkan ɗan ƙasa zai samu fa'idar da gwamnati take shimfiɗawa idan ana yin aiki. Bayan bayanan 'yan siyasa, mai masana siyasar ke cewa ne kan ministocin, shin akwai alamun canjin ko kore da sake? ga Dr. Kole Tima na asusun Makata Foundation. Nake ganin cewa yawancin wa'anda aka naɗa su ministoci ɗin mutane ne wa'anda suna da ƙwarewa a harkoki daban-daban. Wa'ansu 'yan siyasa ne amma ko da 'yan siyasa ne ma mutane ne wanda kuma wai ba kawai siyasa ita ce sana'ansu ba amma suna da ƙwarewa a fannoni da yawa. Wa'ansu kuma ma ba a san cewa ko suna wani jam'iyya ko ta jam'iyya ba haka. Saboda haka nake ganin cewa wannan ƙwarewan da suka yi ɗin za su iya su kawo canje-canjen da ake so ba zai yiwu a zamantan cewa kowa za a samu abin da ake so ba inda za a samu ko zuwa goma haka wanda za su zauna su yi aiki din kaga wannan din zai nuna cewa akwai canjin da ake fatan a samu a kasan kenan da alamu dai an daina azumi zanin ayyukan gwamnatin buhari bisa watanni ko ko kwana ɗari da suka shuɗe yanzu ana maganar me ake sa ran cimmawa ne a shekarar farko nasura da malika murar amurka daga abuja Najeriya. Faɗa manyan mu, jama'a da ku zanka wankan dare don saboda bai farin gobe.